أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله يرازم قوة الدنيا ya ramadan itira da misalla da sirri ya kowace ya kowace ca turu dibe kube mine kwan su ko idan bakwai suratul isra'il igikini ayan gobe ni ci mini sura gom ah, insha Allah idan na karata ne ayayen gobe gubaci انا الله تبارك وتعالى ta'ala ga آه، وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الله تبارك وتعالى ويتبعنا من آية المنى آه نعم ومجمتي عينا nuga mina ko wajen lallaila wani nahara ayatain ita su ko iga layin shi tsoyi gidi ta fi aya guba aya guba e da je rubai tiya ikwai cocio e rubai tiya kuku da zange coci nan a aya guba nan bai aya yan igidi gani bai ita e yan ale ga ga galla a ga gani da ya bayi tiye yi gidiyan so ko ga mini iki mawuno fa mahauna ayatan layli ita askenya ayayin shi fiya mahauna yun fiya bi ma'ana aske ne ya tsa yun fiya اتدى سكين وما وجعلنا آية mu bisira? ita aske ya yi gidi ya wuce lafiya da yalle bayana da kayayyaki gaya ya cikin mabi gidi ya dabe ya rule yana amma bai shi ba na aske ya na tupata na ikin ya cikin mu wale lawa wani wuda haske na tuba gana so kuma idan ci je mi tabi tawo <coughs> ebo be gbeza miniyan fiyi àti gbeza de miniyan igidiyo fadlan min rabbikum bai wani coci bi ma'ana bi lokaci gidiyo waya da waya na yaginan wani talamu ki make ja cije ce ya yi gidibe shi wani ta da mu bai da bai da gibe adada sinin ne ya yaji wani hisab ya mai da kike ya lissafi ya lokaci a kula shayin yan don da na zawon gida bukatu na fassallahu tafsila mun pe ya pe matukan ya pe da gina alkur'ani shehu mai bato da mutu biyanin da kulli shayi nan ika cewa ayan nan allahu tabaraka wa ta'ala wi yanayin manufa ne gidibin shi nan layi nan ga walitalamu litabtahu <clears throat> fadla min rabbikum walitalamu adada sinin adada sinin wal hisab bima na bai gidibe shi ya je da lissafi ya yaji daga lissafiyar fujo ya da lissafiyar mako a da lissafiyar caji arba lissafiyar yaji da ya kai da ya gidi bai shi da lissafin na jafa na na ɓata wuce almasalih ad-dunyawiya ake da almasalih al-ukhrawiya ko kuma ga addiniya ne ya je bai gidi bai shi na sukula da bayanan min hubon gai gagan ebo yi gidi bai shi bo yaji ke lokaci sallaye lokaci zuru dana lokaci asuru dana lokaci magriba dana lokaci isha dana kai gidi bai shi dango da ma fa ya ci ma ya ke da bibe e ga ina na yi jumayo kuma na yi gafoji ya na yi gato ko yi ci ci sallaye jumayo ya ci ga ya da bayani ya to E ta ramadan yau kyan ne fi ba kuma ba da nan da ya ke da gidi bai shi da ya ke to e ta ramadan ya bira a ci ga to e ta haji magana da bai ya gudu na a ga a ga shawwal dul qa'da hajj na ga ita kuta ne la ji haji na na ga mawaqit a ga al miqat a zamani ya haji wannan kai gidi bai shi da boda ya ke lokacin a haji na bata da yi masalih addiniya almasalih addiniya minu go to yi dayin zagiji abe ke kai gidi be shi da wadana ake zagiza ake kimna ajini safi safiye idda jina e bayan dayin zagi na tuba to bayan zagina na coto na ji e ba yaya na a cikin a febi ya cakuta ebe ki bo na wai shi ka biya na to kai da lissafin ya igidi bai shiya kai bai igidi bai shiya a ya da lissafin adadi iddan naja so yi gbogbo igidi bai shiya su kula da waye nan a yi wato a da masla ya addini a da masla ya yi yau da tsoci da waye ga wani talabu adadin sirin wal hisab man shiga ya ga ciyayen suratul kasas ne

Eh? a nan bigga ya yi da ya su kuna ga yi gidke shi la yi dabu a yi fata ya dan ba ji ko shi ne ya tiya ya suke yi gidi biya uci da su ci dabu kuma ci fiye mu za a la suke biya ya yi gidi wo sai allah a cika kula ra'ayi tumin ja alallah wa alaikum na rasar madan ilayu mulkiyama man ilayu ghairu ma ya ci kuma lailin taskuro da fiye afala tubsirun annabi ke gaye da wasu kuka ga gidi batala da ba ya da ya sha gidi da tanin bai ga walwa aske da ya e gidi da shi shiya za a biya ya bai shi ne ya fadin ba ya da ya shi ka lokaci fifo sun gala gidi bai shi a yi aya ya soko a bakin yi nima ya soko E a yi aya mai lawi ya ci iko ya soko na amma ke yi nima ya e soko mai yi amfani don gurgu na وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا mawaci komai yana da khair ba nufi bayan aya ne na uba da su wani ta'alam da wani gagan bashi iyo in ji karatun lissafi eh in ji lissafi wani ta'alam adadin sini na wani so wani jima'a a ci gaba wajen wujen masu ba daga ƙura'adu ba su kuma mai da su wani ta'adar mu adadar siri na wani bisa Allahu tabaraka wa ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi uduki zawangin dundu alzamnahu ta'irahu fi uduki ya ta'iru lahu patu ke ta'ira mun ji fassara ku bai tele ta'ira mun man shi da bage ne ya tayira nan gai etu etu na zendin da lona su kuka bukpatu ha bi <clears throat> ma'ana da faki ha mai etu na zendin wa galona a kuka bukpatu ma da bukpatu ya zendin da kiwa jin jago bukpatu mu fasara ba ci na man shi ya na gon gai kaddaro yana su kudda ba zendin da goma fi an yi gimi da biya aljanna ko yana abu kagu kwaso fassara ku baba na ke yi gibe jinayo ga abu labu na basa ji fassara ta yi rauna kwa kuke ba jige ne bagan da ta yi rauna amaluhu wa ma kudira alayhi min khairin wa shar na za an ya telo yona be na su gwadda bu ya alkhairi to sharri na batan na ga yi ta yi rauna bi kpabi tahiru yo ale gaga e ba sali la arabci wani daye wani waga wa tahiru a gairi wiki yana ya furu to ma'anan ci ne daye bai nan ji alaka bi a yi na funa bi yi wani yi na ga la hukunci a wata ga da na kula ji da yin ẹ̀yìn òyìn ọdún fúnná kọ́ ọmọ kéde ẹ̀ná ágbèwọ̀yà zíwọ̀yọ̀ ágbà sí tó ọ̀rọ̀ àwùgbọ́ ẹ̀nà òyìn náà sọ̀kún lè jù wá yìí bá a jẹ fún kìámù mọ sọ̀kún bẹ wọ̀nyọ̀ fún jù lọ wọ́n yẹ̀ wọ̀n kìámà ya wùsùn dọ́ndù ya zàwọn yìí dọ́ndù ya fún kìámù kí yà láti àwọn kìtàbà yẹ̀rù káwù littafi gana kagu kwato wani manshura ma du'a numi a da ga littafi ya tuje ya zanu da fi rike ba gani biyu manshura ya daga wani a daji layaji in ba bayan mu da abin gwayoyi jaki a lokaci giya abin da ya gandun da yiwa a lokaci giya a manshura a numi ya zanu da ba liyu ba wale kirayen nukuruju lahu ga kirayen jumhuru kata ya kudu ya duba karatu ga wa ya kuruju ya yawmal qiyamati kitaban wale ya kuruju na bani mudari daga kharajo ya kuruju lahu ki a yi fa'ile ya kuruju na gaba mini na da su ta'ayuna ètùrò òun ti náwó lọ́nà ṣùgbọ́n àti ètùrò ti bá tìyà ìyàwó ìfókìyàmí kinigi ba kitaba ngati ya kinigi ba littafi so kitaba na wana ya hal min alfa'il yakhruju lahu ay yakhruju tayyuhu lahu yawm alqiyama kitaban kitaban jaji hal min alfa'il na nagai kira ya hakuru amma jumhur ya goga ya wa nusruju lahu daga akhraju yi kai ya latiya zan dondo ga ko kiyaman kitaban na. yalqawu manshura wa gani duni uga a gauga hada do ta be tuno so ku yi safu ga tuno iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba Allahu tabaaraka wa ta'ala ga galibi shi don bi ya cina lalita fi zanwa ga ikra kitabaka littafi yau a ne gaga ziza ne ji wani walmina alabiyan watakila waye za ta yi tsohon gai da shoro watakila waye ji gaga mala'ika ga su kai ya yi wani a gudu gabi wushin ne gaga ba littafi ya tuwe kafa bi nafsika liyau ma'alaika hasiba wato bai ci wa kuna wajimi yau bincike na yi nan nan bi ma'ana daga littafi wa bai da na wayoyin gabani na wa ba na wayoyin na so ga da hukunci ba fi mini ogo na kaso kaka daga wani yalijan na wayoyin lo wagawo na ji a so a suke ruba daga bayan na jimin bano gaban na mai alo da wani tijilizin fake zuwa fata na su kuso da gostik farin mutula an ci gama da nasu ko za ka gaga yin nan wailo na daga ba nan wani ba littafin mutu da haske gaga yin nan wailo na ma su ko ga fi yin nan na ma daga an wuce ba ka fa bi na su ka liyo ma alaika hasiba wato a kurke na waji mini wa bincike ne nan nan wato ga ba hukunci fi mini ba gobe ba ka zami a doyo gala su ba ji hukunci a lafuki fukiya mun ja filiya ko ne ga su ko mamu ji zalunci a ga ji tabbata da nuna ga hukuncin adalci su gwajo je a mu man ji ga kafa na su gobe bin yana waju da zamini larabci istimalu guba bai ji amfani da yi rubuwa ni larabci amfani da guba ba wuce kura kurani ke bebe yau ba an da ciwo ada da zabe karfe bin etiye muta'addi filin muta'addi kuma ga fiya ci ta zai muta'addi wajin mafi biyu kubala aha umaga shaci ta maful biyu kubala a na jarri da bawu na bi mana a ce bawu nawa mini ba ne so ko be bin ayati no gai suratul ahzab ana allah tabaraka wa taala ga yi ga wa kafa allahu almu'minina alqital wa radda allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khairan wa kafa allahu almu'minina alqital ite kuna wuye bani bani kuraiza nan so a daga kafa ba go wa mafulu bi gubala fa'ilu ya Allah ko ko ni ba ci ga al-mu'mini na ga kitala alaysa Allah bi kafin abda kale kafin ba go ismu fa'il min kafa to sa mafulu bi la gama mai mamulu abda fasai fi kawun Allah mudabi bi bi ti gudari ba go to sa mafulu bi gubala يمين يميل الجمع يكفيك أه؟ فسيكفيكهم الله أها <coughs> بميم الجمع بكاف الخطاب يقول يعني قال صلى الله عليه وسلم يقول بغني بيوان wani mafahim mafuri biyu gubala amma da dalilin nan ka fa bi nafsika yawma alayka hasiba

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى حتى نبعث رسولا الله تبارك وتعالى ومن تدا zanaga da ba wuda akwai musulunci na bi ya suna nabi muhammadu na ba inna ma ya tabi da nafsi e ba wuce ni da na ebo tubo ebo na na ma wani ومن ضل ذنب باجين وبو كون قران جو كون ويا سنة نبي محمد مجيء ويا وبيو كون نبي يسيجان فإنما يدل عليها وتبي بيا تو ebono masiba yeza muchinu lada na masiba yokuchinu lagwa suna uchoga wa kwepyo aha wala taziru waziratun wizra ukhra waziratun laifi gici wani daga wiziro eh, zane gaji laifi ne mai wa ziro daga nan wani sifa ya nafsu na e salo yi nafsu wazira eh, a to e ba salo wala ta ziro nafsu waziratun gama la ta waziratun ne sifa na labe ya ci mu'annaf ko awon na yi mausufu na fiya amma musifa nuna wa wuga mausufu na fiya na wa biyo daga nafsu ya ba gudu labe ta ne zo so koko rayin dondo na gaji laifi na la ta ziru wa lakara ya wuzira okura ya laifi na rayin da ci kayan jina bi maana lára na ji laifi na wuta a wurin wabe laifi wuyi su kwa ala laifi za ci wa wa za ci bata iri kemgbe mishan zai gana ga laifinan da koya na bi adaman jin ciki ci bana ruga gina mu wa fakke yi bata zindun da na mamin zira na bi adaman ilawar kiyama ru da laifin su mutu ci zalunca laifin na dabwa a cikin bu laifin wucin ga su kudu tu je su to don gugu lakara yin laifin wucin wa ga yi ma ne jibi wina wani daga asali wato na tuga wuce ya dabe zai su yi tana wuyi ene da foundation ya na gama na laifi na wajen ana gaba ya ji da na ji wani kayan da kwai ijo ga laifin wucin ka tuto mu da wuce ba su bana masu wuyi wuce laifin wucin ji ci daga gaba bici ciwo sai gbogbo rayin don da lakara ya laifi zan da wa ma kunna mu'azzibin yi su kuma ji zan don da azaba hatta na ba sa rasula sai ga tuci tuci bezo na anini me wo tuci layin wuyu tuci gaga yan wuyu zo wallahi to na tuci na kan gaga mi ajuwa zabo ta aya na ngbagba mafari dai su kwa ga manita da fa inna ma ya yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha zane de ba wuna ebo tubu zane bika ekona mchabe bina ebo tubu suratul an'am su kuga qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa alayha su kuga ya jilawi dalla dalla ni na wuga daga lalle wuga ya cire ya muna zane gabe ga wuliya ya wuce jiye su kuma ku yi mu ga wawona ebo tubu zane buka be gugu mon chuyo ule haya ne je pata so kuma kunu ba ngwano e ko chubo tsayo wala taziru waziratun misra ukhra ibn suku ga da misra tufatir wala ga wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u mufqalatun ila hilliha la yuhmal minhu shay ne <coughs> rayin dundu na ji laifin wa lakara laifin rayin da ca wa in talau mafkalatu kago rayin na karayin laifin gabi a fipana wewe na wuye karanu layin laifin wa gaggayu wuce yi zajigai ilahin liya ya ba mi karayin laifin mi lare su koga layu malmin ushewu adena wa layu na kayan gina mutum ba ko na alaka rayu laifin fake hama na nuna wani balantana wace gobe ga tsakani ya babe yi miya ko tsakani masu yi kuba da da gi ya gaje da mulakara laifin da ya gaje da mulakara laifin na aha yau mai fi ulmaru min akhi wa ummihi wa bi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yubni lamarin zan gudu ko ga wasu bai wanda ba wai zamu ci a ga matsala yau la ta zirwa ziratu wuzra wa kura e ga guban da ci kan a tuɗi ma'ana wa diye gwada matsala guban da ci ki mai matsala guban wancan wani mafari wa ta tu da mina hadisi sayi wani abu da ba blabin umar wani su kuje na gani can da ta yi ku ga indal mai yita zanen cuna zaga tu yu'azzabu bi bukai alihi alai a juma za ba tana tane daga kabaru gobe kiyama ebe kibo ebe ne zaɓe ciwuci ciki ki lokacin wucin to a gala ta zirwa ziratun wuzira wa kura rayu na ji laifi na yin wa wato rayu na ji laifi na ko la tuzuru ma zira tun wuzura okura wa Allah kara laifin rayin da ca ya ci ta ci mu zai laifin wuce na gama wo da yau to ki laza na jajemi eh majimutin ya don yuji tigi su ma da bo a cikin ajiyar azabai te ina tiki kuna majin tigiya na a na biga magawo a disi sai a disi na tazu na. ebonu udamina alada larabajo tun ala tun alayhi salatu wasalam E, ene gaga zaga tuza ba na ke darija za mu tune tune na mun ga ibe gidan gurko na tikki mune ba wa to ga gaza ni na mutu da na na mun ba da cin wucu yo mun ga la tarfatu na abdi udamini ga no fe ga dan mu'allaka tuba na ga idza mittu fan'ini bima ana aluhu. wa shukki alal jaybi yablata ma'badi eh ya wagi zagi ibnat mabad ibnat mabad idha mintu fa nuga tsuna fa naini tigi midogu umuntu bage kaya bi ma'ana alu be ne jo jo ga gami ya goye ne ji ya kaya bi a do ga gami

awo titi amagabata wo ada abesisi ada afe gbegi agasa gbemu abutu wato ọba ni owo magana anisa alisalem ti gbegbe don gbala aje aje ni minnu musu ntu ona etu ja ri aje ba ni ekwa yi damu titi ba zan do ga aje aje ni minnu musu ntu ona atagi ti gbimu na agala mu titi azaba mutijoo. kura da magan da ta zirwa ziratun wuzura wa kura annabi ma ga gana ya ci ana sallallahu alaihi wasallam <clears throat> babu ga mun shi ya bincike ni gato ke ganna e wono ga ina na be jinifi na zana zanan ji wasiya ke mun zarfa tubuna abdi jina ngai ma ga jajani jama'i shi ga jajani etiki pe mwangi etiki miserere to zannaga gawo aga be tigi tu abuja za be boye gina tiki na gogo no tsoga ta fo be gitiyo wuce ni age ezake e dabobe na waja zaban na da bai gagura na bi mana muga iza da mutu coro ga e ba la da kinya bo da tu e susu ma uwa mutu ba to tìlẹ̀ ọ̀gá dẹ́ tígbẹ̀ ràjẹ̀ ga tígbẹ̀ mọ́ ga gẹ́bí ayé wàlẹ́ kan gẹ́gẹ́ ajá àjẹ̀rẹ̀ àti títí ju ẹ̀wúdẹ̀ dàmúdàkú wa ṣe àbọ̀ àánú tún ọ̀ lè di yẹn wọn. àmú gẹ́ sísú mọ́gàyà gágá tíkì mà àlàálù mùtọ́mọ̀ tí ó bẹ̀bẹ̀ ẹ bá àlàádá àbẹ̀ tíkì kẹ̀lá nígbà túná mùtọ́mọ̀ ilé ká àbẹ̀ tíkì wọn mọ́ sísú àlàálù wọn yẹ dájí náà asuntu riba isunu suna ke dano yo ya ce hukunci ya azaba ta tubo a damu da azabe bai gina tibi wurin ba da wani na manje ne gaba hukunci bisu na ya tubo na a bitu masala ba ci suku eti wala ta zirwa ziratu wuzra ukuran nan masala ba ci ne ti fahimta wannan gai masala ya wajibi na ladati ya bicici e ba za wani su kuma mutum ba mai cile da jama abe ke zaga da zan da ci giraye na eti bici wuji daga angujan amma kyana da mu'minin an yi kutula mu'minan illa khata wa man katala mu'minan khata fa tahriru raqabatin mu'minatin wa musallama musallamatun ila ali illa an yasaddaqu an da daga ya ci sadaka yin diya ya goya su sheria gan nuna muza nan bedan yuji pata ale wannan lata dawa iba e lissafi yi ba e ga ci ba mi gina wa iya nana kan da cikin dafi tutu ne don gobe wuta ji tati ba na so da na gaza wuna ga gan pata dawa za eh to mun ake ga idan na gunja ga ta cikin miliyan gobe ne bai wai ne differentiating so 33 miliyan na ga daga dangi za da waza in ba dangi na shiga wuzo zani mu wala ta zuru wa zuru tu zuru wa qura kuta wuza mu ga ga bata kila shari'a ne ci da zani ne ha shige eh shari'a na da zani ne e eh, wannan karana ga dangin zabi Allah ya wadi ya yaye gyana da wuza na eti bicicin ya ci ba na uji gaga ewa bata waga ya na ji laifi na ala laifi tuwa dangin na za wuza uji laifi a jan to wuza na mu wuza na shari'a yi laifiya wanda shari'a ta wata ga uji daga wuja duci ciyo Eh, bichichi ma mafuru eh, ayin yo mafuru na wani su kwaji gafara ne musulunci amma na babu budonya itube shi su ega eh, mi ga wa dewe ega da yake wa dewe a abe ki wani gagan wata yake wa da mirara ga gire a ah, sanu dara wuna a cikin bije tipi cica ma godiya na ne ga ga ga ga bata bun yi wara wani bane yo yake ga de wata ta gari ja ja de le da no kuni ja ja de le na eno ne yo dukiya mu ta da mu a wa jugun mu mu ji kara no ga be lana kin mu wa na ci ga wasu ga be du kara ci ke tu mu dukiya na wa wo ba tuna ya bu yi wara mana fuska na musulunci cungana da daunin buga wala ta ziru wa ziratun bizra ukura hukuncin na tu ita asali ga rayu na ji laifin ci na gama na karawo wa da na karayen laifin rayu da ci da ji laifin da ci kayina da nuna wo da ya ciwi wa ma kunna mu'azzibin hatta na ba'asa rasula su kuka yi mafi tunanin jamaji a zabana sai ga tuci tuci a beto sai ga min na ba mu ba tuca kan ga ya ji azabun aya nan al-hafiz ibn kathir ba no be ji fasara aya nan mun la bayani ko husubi na muhawara bi ma'ana mun shi bi ke ti masala abun ne mafari egita kan yi ne ji jaje ni da ta kan jona eginezi alagba ló ti àjò e, e tí ó fọnà máa ní elú àfẹ́jà àjẹ̀mí ka ìmúlá mọ́fí àti agbègbè àti agbègbè débi ìmúlá ní ojú sùpá ko kuma egin na wata mu daga agbade egin gwargwado ne amma kafiri baba malaji ba ni jajiri laji baligi nan shi ke na kya yi hukuncin wasu kuma ba ma kunna mu'adhibi na hatta na ba ka rasula wa ga ko kafirci na babu ta tubo ci sababu yana wai dana eh ha ci gabe e ko ba ci nga yi almajnun wa wa da na jira na ba wa wa ina wai lokaci aljanna so kuma ba ma kunna mu'adhibi na hatta na ba ka rasula ala som zane tupatenci na wai wa gandan kai gaga bayo gaga ga ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah an wa ji sallallahu alaihi wa bafati adelu wana banatanu tuma yin sam so ibada yin zanen da daga nan tubatan ciwo wai wa gane ibada zanen da muziro kada na biji musulunci ya fi ko so kuma lawa ma kunna muhaddibina hatta na ba da rasula a ci gaga zana ku ku bibe bibe ta ci kafirci yace bai yace bai gama gidi tsantsan mai su mana mako ku zo nan gaya ya ga kuma ga gashi musulmi kuke wace ya dago ya musulunta sai na waku ku daga wajen gaya ya dago ya musulunci kan ga mamade ne ya ji gana kuke to shi ba nu dana kuke ba nu dana da wala da zakan boro zanan nan ga cu muti musulunta bai ne ga zane ro inda mu lokaci aljanna su kuma ba ma kunna mu ajiyina hanta na ba ta rasulullah a zane jihar zane ya ti fatro nan lokacin ala to annabi muhammadu tuwana bai ne ga zanna lo amma da tutu cikin wayo waye ko mutu na labin e ne ide ne ga shurutu taklifina kafin su kula ka tuwa gaga jika za jibiyo aka zalu bara mu yo na sai kucu ga gudu wani beto ya mafari albulu ga ji ba yi ya baci akulu an kala daga wani gaiwa ya tace a san wewo ci nici ne baye yacici cici bulugu dawati na misra ne sanan a ci gaba yana da khairu dobe ba dai man da ci ba san wal basara amma ma mun ci da fimu iga ci ulai mas'ala na da muhimmanci sarari na sashi hadisi na al da ibn kathir na kabo yi zuwa iga sashi ga mi fau ebo da bi jaske ba na fassara yawa na mu'adhibin hatta na ba ta rasula ba na fassara ma tituna da ba ke maimun wacce yi ji bayani na. ala hadisi ne a fi ba kafiru labarai nan wula hadisi bai da ba na so rukun sariyo hadisi bai da ba ana su maliki kuma ci bai da ba sau bano kuma ci wula bai da ba abu sa'id ne ga mu malik ibn sinan al-khudri wula hadisi ne ci bai da ba abu hurairah ita masala nan wula da ci bai da ba da giya an kansawo lana ci da basa ba tukun dubu a cikin kwabe kakan miliyan bone rai ga watakila ya ji tifawo ga yana hadisi ne labe da gbala aso ibn sari wani ga hadis da sanan ga arba'atu ya dana yahtajuna yau malkiyama a fe tawzir ya su ko na wuce cici ya su ko na a cikin musulunci ya mafari rajulu mu la yasma'u shay'a zaba gine tupatin ci wai wagan don da hannu a ga su kun ga uwe ne ga ya ne jaba kawa zina ji ya kwata rajinin wana zabaci ci wa rajinin ahmad zaba gine wawa na wawa a jan zini ta ko so ko gangu mutu hankali hunke wasu ne ga ya na hunke bana bana da ya na zata ci wa rajinin harimu zabagina gina e zana ku kuna wi ba yi zabi wa rajulun mata ala fatra bi zaba da ya zani jajiri lokacin fatra na ala tuci su kusa da suna bikan gana fa amara samu fa yakunu rabbika ja islam wa ma asmau shi'a wa amma al amma fa yakunu rabbika ja islam wa sudan yahdafunani bil ba'd mu haka lokacin musulunci da ce duk musulunci na kame gizo kan gife ku ta ku ku ke na wato yaji hana so ko kuma da laifin musulunci ana wa amma al aram fa yakunu ربي لقد جاء al وما ma aqalu شيئا eh, wa الذي مات في fil فيقول ربي كذا ما kada لك رسول laka rasul ويا وكما bia wuya kama na mke utobe ga aji musulunci zai wuya musulun kona so ko ga anisa da sallam ce ji bayani hadisi na ta hadisi yoyo imam ahmad masnad imam ahmad amma ga hadisi sahih annabi ga annabi ga fa ya khudhu mawathiqahum fi annahu so ko ta to ye ko ne ji pata mi yiri ne tanu amma ya ya ji mi alkawari ne ga ba mi so ko ma ji ba da ni age e ya ji mana goto fa yursilu ilayhim an yadkhulu nara so ko ga to ye ne ne ce mu ta ye ko ne ji ne je ba mi ga ga e te e te zinu kamala ya ji musulunci ana e bici da fe da fe na wucin annabi fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama annabi wuji kuti be tuna rayu muhammadu da gubona na zigani tuso ko a ci ga bici da fiye na wuce wani a daga yin wannan wuce da turi yau ko ya da aminci a gaza kudu aljannu na zigin yi mi maji wawa an yi gana ga ya gana no miji wawa kan bici lan dan lonna ya eh, gangada mi a na akajin na sokobo an na ga sokobo kai jabo agaya an kariya kai jabo a lami tun murna uci ga ku da fina bu <clears throat> mina hadisi ne ne ga lami fa mina hadisi dan gongo na man labe na ngai hadisa abu hurairah <clears throat> ana wai gaga abu rero ba hadisi be ba ci so sallallahu alaihi wasallam ga dararin musulmi na filjanna ya fulhun ibrahim alayhi salam e gida gina ji musulmi shi mana amma ma ta ci na lita kan bayi na so kwa albarkan da ji ga amma ga mai gayi so kwa kwa kulu aljanna lokaci fa kiyama biya na ma ga ku da ya na ibrahim na ibrahim ga fe kpawo hadisi na ta su annabi ibrahim ga ba ki zakan yi musulmi so ga ki zakan yi ta jajirin wala ji ba da ga mutu asara ya eh adami ne gini ta annabi ibrahim ya kwana fi barzakh yau aljanna ma gaimu a ci gaga a ga bakin gobe na hau amintu hukunci ne maji amintu hukunci ne maji hadisi da bana na sallallahu alaihi wasallam ya gaga inni hadisi hadisi hadisi annabi ga alawe ga ga inni khalaqtu ibadi hunafa ta yi shi mi shi hunafa a faki shirka luwa sai gbogbo agagi gi babban gima amu musulmi nga da sa musulmi ga mo kun ga jajiri da na rubuto ya zaka moto a aljanna wayo masala ne muna bidiyo ya goro ku da ku yau ya insha Allah mini hadis ne alami fa wani gai a tauki hadisi na ah, man labe daga baya dage hansa wani dage hansa wani gaba anas ba da sanin gaya rasulullah man fil janna me wa go jiwo ya mi zija lo aljanna annabi ga annabi fil janna mutum wa annabi yayi ga aljanna wa shahidu fil janna zana wo kudo da aljanna wal mawludu fil janna zana zana jajiri ali zakan boy musulmin mamman wani da aljanna wal wa'idu fil janna egin be wazakan boy yunga bajikana a ci su da mabirayi wani wa'idal mawudatu suyilat bi ayi zambin kutilat to mutu da bina aljanna so babu alhafiz ibn kafir ci ya bayani ya jina da muhimmanci sarai ga hankali ci bayani na na jina mu ga misu manji a tafi ma'ana manji abin ji ipe bai ci na misu hagu ga ya gita kan gizi ya musulmi shi aljanna ya nuna to n gbaya gita kan gizi ya kafiri su kun da mushirki shi ki hukuncin yawo yawo babu ya nuna mwezi bado jipige bayani da jimanci ta tubo na kaka ya na wadana ya mafari manzi da bai gagan da bai lube gagan egi zakan gina zi egi mushiriki jina nga zafa kiyama enelu amitukunci babayi enelu a tulawuja a jibin mai zai bai daga a Allah mitukunci babayi ya wa makunna mu'azzibi na ko hatta na ba sa rasulan ga rutu ta tsogo ebogo aljanna elo mai zai daga a a ebe tana na yi ga mulki kisi wuja wujati ya karara igata da jima ebogo ne hukunci na yi a tawakufu ila misiyo idaka man da ga ibe mana ibe ade hadisi madana karara ne buga a jayin tiyama ma cile ko kiyame na aga bici da fe na wuce na su kuka ga ga bica da fi na wuce ga fe kwakwa ga ya na mabici ba na shi ke nan ga wani na ebogo imtihanun nan ga yi hukunci na gabe gijar ba wa wuce ko kiyame na buga ade ba gwagon mai ji na bagaton ebe jarabawo con na yiwu hadisi na dabi wani ya kyau kuma ta zuwa daga hadisi na kimala a yele ganga kiyama ya fona ya mutuna ìjọba bẹ̀rẹ̀ ló tún búrò ẹfẹ́ kí á mú ẹfẹ́ ìtẹ̀zá òwe fún ìgbàgbúwo tí ó kọ́kọ́ àìlú ẹgbẹ̀gbẹ̀ ń gbẹ̀yẹ ọjọ́ ẹnà àdísí ẹgbẹ̀gbẹ̀ ń gbà àgbẹ̀gbẹ̀ jíjàwó ti jẹ́rọ̀ bá e ba za a yi ga mutu kayi da yamman zuwa ta zo amma a yi ne kuma gugu ne ne za a yi rukura ne lobe ne gugu kiyame jazawo yo uje tuya e ga nan mamuci ga bancin alhafi zubin kafiri cikwata ga yi ka kafa gumi ga gannaya hadisa ta zo hukunci mata za zaki a ah, yake yi musulmi iga ne zuma ba su zo daga wuce ba na da ke ya eh, guba nan ji karatun abun na ya suratu tauba ci ba karatu ba na al'afis bin kasirin la hadisi dai ga anabi sallallahu alaihi wasallam ga babawu to babayin zane bigin ga babu babawu dan wani anabi ga babawu to babawu to dan ichi ti bayani abun da gan annabi gama wa gafara nawi su kuma gan galoma da wuce su mushriki iba karatu da bana ga wa ma ka istighfar ibrahim la bi illa amuri datin wa da iya ta zuma da iba karatu na zona ijeri inga ganda ga yatiya ina bayan ba na ba ìgáàtì olóyè fòun tì ní ti bàyánú mọ ìjókòó yóò dókun ẹni lè ti ṣáàrà àdè ìgán wato da na je na yanu wato ake da wuce yi daba tigan na motu zumana amma yi gita bayani ga ya ku da wuce bai kin na manjilu bai kakayina kin malon ki ga ya bafabu a gagan bí mọ́ ànájú kú bà bẹ dáná kí ẹ mọ́ èyí nìyẹn ìjà àdáhùn ṣe kóṣù tàmákì ti faruwa bai cire ita oge ita ba bici da mai bani ji mai la bici na wuce gaya wuce bi ta fiye gashi ya ya yi ma ne ci gaza ciwaci ba ba ne mana ji fishe kin ba daga tinin sa ba ne mai jo domin ya kanci su kwa asirin so da martabin ya yi ma ji ga littafi ba ni je ga nafi na ufi to kata mutu fi kata mu mutu ko yin yo bana lafi ibn kathir tafsir ibn kathir jika sharin ya yi ma mu nawawi no ji ya sai musulman jika mun ga kuma gude gude alminaji sharin sharin nawawi ya littafi mutu ko mutu ko ji da na jaka bayani ga nafi fina sunan abi dawuda gabi ne amma inda ya tayuba shi ba ya kuba haluci ga ya kone ne ga gan wadda mu maci ya wuce ga ba faya yidu ga fiti fiti ba ni ka tu bai mu gani ne ruwa ni da wani zuma na yi ka tu zana ya gimin ba ya ba ni mu ga ko oh, a mai ga ga fi bidan e ga ga da na wa bi cici wa ya gama ga mi ta ce a wasarai amma miji na dama bani mi kyo ga gaya na ene kikaci na mi bo da no ma ga kan shiga ba mu wale bo wani na ga gani da no litafi mai jinga wani litafi na gazo ba da abubuwa na ce wani in fito mai gwaye to ba kuma ci kwanji amma bayanin cinu biya ni ban zaka majirar diya mi wani wani palalomi na mi wuce regi to mala ahmad ne jika ta saudi wani wushi fe da abun fe bu mi ga to masala ya mun ci anabi ku ba ba fino ina ya da pa be kin saudi na ina ye ba na bana Ya ne to ba mu ci ko saudi na ya we ga mu ci da ina fa aske yayi to da ba suna ge hayi mu ga mun ye saudi fi ga ga mun ci anabi fi na bu ekebia ibatoro ki wuzi ki wujo nga mamu ciko a shek shankiti bayani yawo a cikin mu nga da littafi ne gi makantu kan ci lauja ci ya fi littafi mu ci ruwa za a yi bigato wani da fowai fowai fowai ne zai wuza mu da aliyu ya mu dai gule ma ne ma fito mi ma littafi ba amfani na dabanin mali mi ma fuli na daji a sa a shakshen kiti zuma bayanin na na yi makantu ku ga fiyago tiye ki bayan e man boga e a na bifi fi na wuja madana wuja madana a sa mutum mu shakshen kiti kya wuja na ci ku fi bayanin sai na yi bebe nazari sura no ba no go ma kunna mu'azzibin ba da bi da ba ba ku ba ni da mu ma kunna mu'azzibin hatta na ba ta rasula wa alayka dan ko na shekin ci gare fi da mu ba da na wuce mu ke da dafu iya min tirab an ayat an ayatul kitab ko mu ke da ba dan mu ke ku bayani ci ba dan ko gaskiya bidaji a sukun na sukunu mi tacce yi ta bano alhamdulillah ah wujja ne ja labe labe na nga ma gobe la na kai ma wasu kan sauri ki fiye ko a ci jizu mu wana ya kondo ci ba ne kenan daga ne ga shi doku na mutane na ayi abu ne bane ga ga ga mi tuci kaya ko wata kila wallahi wofo bucu daga mutu ga afe ga jabu amma yi e bayani tipa mimi ya majalis ma fadilati sheikh muhammad lamin jakkanni alshankiti rahimahullah mini mutanen labai na gan ga hadisi na zai bace ga gaimin ci da dabi fi wani hadisi wuce jifa mai zannin nasi a ah, zannin nasi zanniyu tilala zanniyu nas zanniyu tilala amma aya da na karara min qur'ani ne katiyu nas katiyu tilala mai jin shara lubana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi gaga wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ya ya dan burkoi da zuci ah a ga lokaci na shehu shakiti ga garin masalaci ya matino ba na fi kuka tushi na wani Allah suna mangaci da ya mini gbogbo ci a ga yi sun nuka <clears throat> wato a sheik abdullahi azahim da ga yi sun gama wa shehu shakiti gudu da mimu da bukatu don gabe na wuce ga wangi gaman daga wurin na gabani ga imanci a nasa alisalam a ga ga gafi na wama wato wale na imam muslim ga na yawon fiye la sayi fiye la abin aje imam muslim fiye la kuma wato ce manga ngan na ji wurin mi ayi gobe na mi tobe na amma mi tatin na ba ni ne dalilin na mala mi tatin na ba na ga igan aya qur'ani wato katibul matni a tuɗi ma'ana katibul nassi da wani katibul tilala kenan lewu mako na mu'azzibin hatta na ba'atha rasula amma hadisi ne labin eti gama ba bi da mai manta bi da nodana yalle ya gaga woyi zanniyu nasi zanniyu dilala eh ebona eh, balarabi ga gaga abdu abu kan mace ce ji nufi baba kin nuna daga umu umu kan da ce jinifin na wa ya qur'ani la bai gufa da ya gufa ta ce ko kan da ce so kai la abu da ya jinifi baba guba da so kai gaye gam amkuntun shuhada in hadara ya al maut if qala yi mata ma ta'buduna min ba'di qalu ila haka, wa ilaha abaika wani wa babaita wa ila abaika kuciyayiro ibrahim wa isma'il wa ishaq nubu wanne ya anabi isma'il adami ni baba ya anabi yakubu wani zane baba anabi yakubu ne anabi ishaq amma kila wuce anabi isma'il allo fi babujo wuye kono wuye dagi wuna asan dagi zabe na sai qur'ani ayu gaba ba wata kun ga anabi ya jini fi baba ko anabi abu talib ne daju chalo na ga wai jinfo so ko ko nasin ma katiyu katiyu dilalu ya katiyu wato bi ma'ana zaniyu dilalu na wai ji bayani lona wale mun wace kwana yube ne na wa bayan man gohu amma da wa da shi ba na ce yuto kwana ga mace na man shekana da wana wani jubani bai wani rana in ji haca wuri wuri shi ne ci ba ladimi mutu ce wa bayani ba na muzagu ba ne ce ba zana egima almajiri shigo mu ce lagar ce da ga ma shengiji wanda ya gaga larabashi ne ba gaba kwanji kwangire waga da littafin na wato a littafin ya bayani wanda ya gaga larabashi atabawonya annabi ismaila kita ta wace ga gaza fatara jayo na awa gwada da shanki je ga na domin miji gaba ba annabi ga na annabi kawai mai ga fata da fatara jiki so ba laluna sau ga alada jarabawa na beto da baki bo wa ma kunna mu'azzibi hatta na ba'a sula nuna almajiri ni tega ma wote na wele ga tuza ni ofiana wole ebe ga epa nda kwa yi anabi ismail abu ata atuta penti epa nchi kwa o toki oci wa gan ita e ya qur'ani ko ba na so kai ga yi gaga da tunzira kauman ma a unzira aba'uhum fa hum ghafilun kan mana da abunan mana yin nafiya su ko kan ma wundira abahu apan da da ko aji tuba ajaze mutufiya fatuba laba wa adini wana wace ga gani bani ga atai kwan da ko annabi ismailo goye wori ya ko kashe su ko mati ba wace kan su ko gumu da bani tun ko walakin rahmatan min rabbik zira koma ma atahum min nadhirin min koblik bana ce ga wa ma ta'u min kutubin yadrusuna wa ma arsalna ilayhim qablaka min so egbe jide ya na kutuba ebo iwiwa gangan su ko na ya jo gangan bichichi wuyo bichichi wuci ma uji diganga ija ebagabo ilahun zane su mai lu babu nan doku doku a soji ke da shi su ma to da dai ya kanu wakati littafi na shaka bakar da za a yi kano ne da mai gawa jawo yarkudu malam ya da da'ata dalala sunna na fatan gula littafi wa jawo yarkudu malam ya da'ata dalala mu hadisi ne labari mu hadisi ne baba ne bitun na ne bitun mu ku dai mu ga ga dan mu iri littafin lazi don da cuji bayi yana yi fela bi ci gaga e tutta bayi na amma ina da to ba ni gaga e hadisi na zibani to gaga fa ai zanniyu zanniyu nasi zanniyu tilala yi ga rawa bima ne ga wasu ya gwa gudan aya qur'ani ne katiyu nasi katiyu tilala no bambe sharatin da tin riba to kai dan da cine rike ku da yawan su da yuwa gaga aninu guru yo wannan da man cha ga dishi na ba kai dan su mu ci ga ga ya go to yin tsone ya ga ya go na an kalila mu fas bayani yau su mu ci ke zai ci ga ruwa di magada ji nazari ci ga ya go ma kai dan ci gishi a ke ba ne ga ci tuna ba ki bai da su ne so magada e gugu so ga ci ye ga da gai na tatti ko su wana ya ci me ji fata ga su kula fu bai ba na yin bayan suratu tauba ne kila wani ba da fassara wuri e eh, bon mana yi ga da ba to na lawan waya a lawan rana ci baya yi ina ya ji fatu na da wannan yi mai ke ji fata daga e da bakin masa ko ji ba da yi ita ke gana na bici ciwo ci da ji na. e daga su ma kwada yi da buya rika yankin za a ta kyawo da tarikanci jifa uji ba wa annabi mu gare ebo ne na ta dini tuwo lokaci annabi ya na uji na sama da ya dina ma lam yakun yawmai da dina lam yakun yawma dina a cika imam maliki mutu inda da ji adi ana ji tuwo lokaci annabi ya ta dini ba na uji na sa da juma ebo ne ya ya dini ya kuma annabi mu gare anabi muhammadu ma ta de bo kwan wallahi wallahi anabi ta de bo kwan anabi mo ti zikiri mo ti istighfar mo ti hayilala eh mo ti salatu ala nabi bata azkaru na guga guga a ji takamba da yi tari ko nan bata na dulawi ade horo na gugu ga yi babo na guga kai lagwasu tarika in horo ci ga ce mana ga alheri ga ce mana alheri pátá ni ìwà ni àjò bèbí látọ̀ àwọn ìmọ̀mọ́dé yájú da ya ji fata da ke mina su kula kwade da ba yi ci da ji zuma yana a daga ya ji shi da zai ji tare kana tuku su kwala bidiya wuce aduwa e bo ya ci musulmi da aduwa lagu bidiya ya tare kan ci na wai kai kafi tare kana ji fi zo wani gubba ko da shi cuce ki shiga ba su ko mutu mai gagayen gagayen zabaci mutu mai gagayen shehu yawon gaya ya tiye shehu jo ba sau kyau kiya la'aci a tashi hankali kila yi in ko ci a don tsakanin musulmi ba kila kila yi ci a gaggare kwari a yau ya kuma tari ke pe dafi ngwati muwa ina e latini guna bata ije daga na alabi muhammadu ji ciwo na nga iya ji yi nan no e iti magagu nana aki wani cinan su ko wa ga yi ne بسم الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا <coughs> <coughs> الله تبارك وتعالى قال wa idza aradna an nuhlika qaryatan abike iga kpabeya ti alkarya alakana iga kpabe iga ejibo ti alaka ke ye jijina amarna mutrafiya ya jeji zabban naji a tubi mana mutrafiyan dan lashi na je wo mana ya je ja foro ya je ba foro ba kiyon kula yana na ja foro bibi hina biya ene aseni na su kwe ja foro bi tuguri amma fafasa ku a ja juya ke tuguri wuce yi ba fasikanci da jawo allah mai tuye na su kwe bi yi ta'ala na ga fassara daidai ke ene gbagani bi amar amurin shari'in yiwu foro sharia ba su jawo e ji sallah e fi azu e wazaka e lọ́ajì e guti bebe ji e lọ́gbà boye bebe ji e ga da ji goma foro shi dai da wani ya ke annabi muhammadu yu ya ake yi mai shi yu ya ake yi mijiya ya ke giziya amma na e tuguru ci ga ita foro da yau sai gbogbo e ci fasara no bani a gaga amma na wai amurin shari'i man shiga waji sai da bakin ba na su ko ga mun suka tulara fogan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abana wallahu amarna biha kul inna allaha la ya'muru bil fasha su kai ji foro da yake duniya balantana wace ro gaga amarna mutrafiya ye ji zade dan da ji foro da yake dai ah kul inna allaha la ya'muru bil fahsha a taƙuluna alallahi ma la ta'lamun ibn irin fasira nan waga az-zamakhshari al-mu'tazili tafsiru na waga al-kashaf na nan ni fassara jidina gudu na gada wannan ga na mutrafiya ya jin dan da aji foro na je mana na ya ta foro belen bayan mu a su kuma ji da foro belen boya so mun shiga ene manuna amurna mutrafiya bitta fufasa ku. falam yutimu fa haqqa alaihim alqawl fa dambarna atmira ya ce alkawli ebe eh, ya alkawli mu ya zabanu mujina mujina wuce ci tinye kafir gazo etin dan da gazo da jitu ya ke milatu rubana fa dambarna tadmira ichi tafi titafiyar bayani etin mafulu mutlaqo ya ce ga ikan su da masdarina ibn ruba ga ga mu ya ke to hadisi mun duba mina abuna ya gazo da kuma babu da wani yanzu ka fassara ni da wani mini fassara hutan na a amarna mutrafiya ma da zama bai nan fassara na maga doka ga amma fassara ba ci da wani wake fiyawa ne baki mutu da zubatu ya ya mace mini qur'ani ngai wala ga a amarna na wuyi amurin kauniyun ƙadari? so amarna mutrafiya hukuncin yayin ya kaddara na ibata gonan ci daji tabbata ya bi ma'ana kaddara ya dace ci abu a bai bai kama kama su kuma amfani da amuru bi ma'ana yan kaddara ki ba ni cewa ga ni suratul kamar wa ma da illa wahidatun kalamhin bil basar ha banda cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayahu ki amuru wuce na wai gaggun ba da shi na zo ne wuce amuru ya shari'a ne amuru ya kaddara emeyiye kpanin fulan mariya yi ne ga kpanin so amar na mutrafi ya yi ajin ya kpa eh ti kaddaro lo ba za ga na ji dan da yi zai mo ke tiki gona kaddara ya kaddara ya la ga za tabo eti shekin chabo ya gimina yau da ya ce fa fasa kufiya ta ga ya fasikanci yake da mulkin mu fa hakka alayhi mulkawar alkawar da za bai ta ma ci ta abu fa ta tadbira ice tafi ta ya ne fasara ya ta ce a gama na amar na mutrafiya manuyi aksar na mutrafiya duk dokube zadeji a to ya dokube zadeji ya wani ne ta cikin mu da za ta emowanci wajin dagwa da hatu ya ke mila tukuru su kurwa na so ma'ana amar na babu ya kewa akfar na ya dubbe a bai fassara na babu wuce a ganga hadisi da bai tuzuma sai da manzi ga hadisun ce da ahmad labai na da da alisalaf ga khairu malin muri'in mahmura aw sikkatun ma'bura dukiya na gegaye zawangina nga yote dabba na jiwe pa ma'mura ma'mura na ga duka su mafulo daga amara mu a ma'mura na ga ma'ana akthar bi ma'ana dabba na shi duguna wata dabba shi pa dan wurko a aziki mu cikuru aw sikkatun ma'bura ko kuma waje ko na shigar da ci gaba bi na jina mabura na ji waye daba daba daba a tafe su su don mu kona a wadda su da wani so a ga daga na anasu alisalam ta amfani da lafazin ma'amure da ma'anayin muktare bi ma'ana dabba na shi dukuna to ce uba da daga ambar na la ma'ana akfarna yaji dukuna da ni ke lamoya e bawace tabbafi fiyayi ce da ajiya ki foro su ba fa fasaku fiha a tafe ta fasikanci ba cikin mu fa hakka alaihim alqawl alqawli yamu na wuje ta azabo na ciga ci tabo fa dambarna atmira ice tafi ti tafiye bayani sai ko lokaci ya jawo dai gine jina su kuma ci je ku ya fada da tunda da yiga ta caji dai da nan ku batan yesu ku ciwo batan yesu ku gawa mu batan yesu ku

laifi ne bayani wani magwani laifi su kufa gani ne su fara kallon alhamdulillah ashadu ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh